Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a biyu ga watan Disambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi sun kira taron masu ruwa da tsaki don faɗakarwa kan ganin an yi zaɓuɓɓuka lafiya a faɗin jihar. Ba mu so mu ji tashin hankali, ba mu son tsangoma, ba mu son tada hankalin al'umma, ba mu son ɓarnata dukiya. Sannan muna ɗauke da rahoto kan kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano. a yayin zaɓuka da ya fara aikin tsara wani taron masu ruwa da tsaki da shugaban kwamitin zaman lafiyar ƙasa general abdulsalam abubakar zai jagoranta a kano sai kuma jihar borno inda za a maida fiye da mutane dubu sha ɗaya garuruwansu da suka fito daga ƙananan hukumomi takwas na jihar yayin da gwamnatin take ci gaba da rufe sansanoni 'yan gudun hijira kamar kowace ranar juma'a yau ma aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban rasha vladimir putin akan kawo ƙarshen yakin moscow a ukraine amma ya ce har yanzu bai ga wani abu da ke nuna alamar putin na da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba a shirye nake in yi magana da putin bayan na tattauna da kungiyar tsaron neto a cewar biden a wani taron manema labarai da aka yi a fadar white house bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban faransa emmanuel macron a kan ukraine da sauran wasu batutuwa hanya ɗaya ce za a iya kawo ƙarshen wannan yakin putin ya janye daga ukraine a cewar biden ya kara da cewa abin da yake yi bai da kyau shugaba macron ya ce yana da kwarin gwiwa amurka za ta ci gaba da tallafawa ukraine da karin taimakon soja da na jin kai amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an koriya ta arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman koriyar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da pyongyang ta yi a watan da ya gabata baitul malal amurka ya ce sunayen mutanen john tuho da yun jin da kuma kim jill waɗanda dama ƙungiyar tarayyar turai ta eu ta fidda matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan afrilun da ya gabata takunkumin da aka sanya na baya-bayan nan na zuwa ne bayan gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da koriya ta arewa ta yi a ranar 18 ga watan nuwamba. ɗaya daga cikin jerin makamai masu linzami sama da sittin da ƙasar ta harba a bana kuma a daidai lokacin da ake fargabar tayo koriyar ta koma yin gwaje-gwajen makaman nukiliya wanda bata yi tun a shekarar 2017 sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce eugen da john tuho sun taka rawa sosai wajen kera makaman kare dangi yayin da suke rike da mukamin darakta da mataimakin darakta a hukumar makaman koriya ta arewa Wasu 'yan majalisar dattawan Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu su fiye da arba'in sun gargaɗi kasar China akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a kasar. Suna mai cewa yin hakan zai yi babbar illa ga dangantakar da ke tsakanin Amurka da China. A wata wasiƙa da suka turawa jakadan China a Amurka, King Gang, sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin jeff markley na jam'iyyar democrat da sanatocin jam'iyyar republican mitch mcconnell da dan sullivan da todd young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a china sosai haka kuma wasikar sanatocin ta ce muna sa ido sosai muga matakin da jam'iyyar kwaminisancin china za ta ɗauka akan masu zanga-zangar idan aka yi la'akari da mummunan matakin murkushe dalibai masu zanga-zanga da aka ɗauka a beijing a shekarar 1989 da sanatocin suka ce an kashe ɗaruruwan mutane idan ma ba dabbai ba a cikin 'yan kwanakin nan dai kasar china ta fuskanci zanga-zangar nuna adawa da matakin killace waɗanda suka kamu da cutar covid-19 masu tsauri to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A gaida Maryam. To ganin yadda aka fara samun matsaloli a wasu wuraren yakin neman zaben jam'iyyu ya sanya hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi kiran taron masu ruwa da tsaki da nufin ganin an gudanar da yakin neman zaɓe da kuma zaɓuɓɓuka lafiya a faɗin jihar. Isa Lawal Ikara na ɗauke da rahoton. taron da ya haɗa da sarakuna da malaman addini da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jam'iyyun siyasa dai ya mai da hankali ne akan yadda jam'iyyun za su gudanar da yakin neman zaɓe da kuma zaɓe ba tare da an da hankalin juna ba. Dabta Salama Male shi ne shugaban hukumar wanzar da zaman lafiyar da ta jagoranci shirya wannan taro. Ba mu son mu ji tashin hankali, ba mu son tsangoma, ba mu son tada hankalin al'umma, ba mu son barna ta dukiya. Saboda haka muka kira wannan taro sarakunanmu da malamanmu da su shugabannin jam'iyyun siyasa. a matsayin mataki na farko na kira ga 'yan takara da magoya bayansu cewa jihar kaduna ba za su amince da duk wani abin da wani zai yi na tashin hankali ko na da husuma domin harkan zaɓe ba amma ba kwa gudun an sha yin irin wannan yarjejeniya daga baya a warware ta idan ka duba zaben da aka yi 2019 mun yi irin wannan kuma alhamdulillah ya haifar da ɗa mai ido akwai wani mataki ne ko wani tsari da kuka yi na kila idan wani ya saba wannan zama ko yarjejeniya na farko a matsayinmu na hukumar wanzar da zaman lafiya na jihar kaduna mun haɗa gwiwa da kungiyar 'yan jaridu na jihar kaduna da jam'iyyun siyasa da hukumomin jami'an tsaro ga baki ɗaya da kungiyoyi masu yawa masu zaman kansu abinda muke cewa duk wanda ya furta wani abu ko wanda ya so ya tada hankali za a kwabe shi a tsawatar masa domin a daina duk wanda kuma ya yi akasin haka za mu tabbata cewa doka ta hau kansa. jam'iyyu da dama ne dai suka halarci wannan taro kuma sun ce matukar dai za a aiwatar da abubuwan da aka tattauna to za a yi zaɓe lafiya ba ta da wata matsala ba. a sunana honorable awal tafoki ni ne shugaban jam'iyyar labour party na jihar kaduna taron ya yi kyau kwarai da gaske idan har za a aiwatar da abubuwan da aka faɗa gaskiya za a samu zaɓe mai inganci kuma a yi shi zaɓe lafiya a gama lafiya. a sunana magaji ahmad jarma na wakiltar jam'iyyar pdp ne kuma ni ne state organizing secretary na jam'iyyar pdp a jihar kaduna wannan abu ne mai kyau wanda ita peace commission ta yi amma kuna ganin irin wannan taro zai wani tasiri ana da yi ko da wani lokaci kuma dai abubuwan ba ko da wani lokaci ke canjawa ba sai dai mu ci gaba da roƙon allah ya sa lokutan da zai yi tasirin ne sunana comrade habib muhammad ahmad from rigacikon ina wakiltan apc To alhamdulillah gaskiya taro ya yi kyau kuma ya gudana yadda ake bukata. Amma idan har an yi taron ne a cikin wannan gurin aka tashi aka bashi gaskiya ba zai yi wani tasiri ba. Taron yadda za a tsara yakin neman zaɓe da kuma zaben lafiya dai ya samu halartar manyan sarakunan jihar Kaduna karkashin jagorancin mai martaba sarkin zazzau Malam Ahmad Nuhu Bamalli. da kuma manyan malaman addinin musulunci da kirista da kuma ƙungiyoyi daban-daban a jihar kaduna isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma ga Maryam da karashin labaran duniya. Dakaran kasar Somaliya sun kashe mayakan Al-Shabaab kusan 40 a yankin Middle Shabelle a cewar gwamnatin kasar. wannan shine kashe-kashe na baya-baya da aka yi a farmakin da aka kwashe watanni ana kaiwa da nufin karya lagwan kungiyar ta masu zafin kishin addinin islama al-shabab da ke da alaka da kungiyar al-qaida da ke neman aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a faɗin ƙasar tana yawan kai munanan hare-hare a shi babban birnin ƙasar da wasu wuraren A ranar Lahadin da ta gabata, kungiyar Al-Shabab ta kai hari a wani otal da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin Mogadishu, inda mayakan kungiyar suka kashe mutane tara. Gwamnatin kasar da ke samun goyon bayan kungiyoyin sa kai da kuma dakaran tarayyar Afirka ta ce ta kashe 'yan kungiyar Al-Shabab fiye da 600 ta kuma kwato wurare 68 a cikin wata uku da suka wuce. A jiya Alhamis dakarun jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka ce 'yan tawayen M23 da abokan hulɗarsu sun kashe farar hula hamsin a wani kisan kiyashi da aka yi a gabashin garin Kishishi a wannan makon lamarin da kungiyar ta M23 ta musanta. Sojojin ƙasar Congo da 'yan tawayen M23 waɗanda 'yan ƙabilar Tutsi ke jagoranta sun shafe tsawon watanni suna gwabza faɗa a gabashin ƙasar. inda suke zargin juna da fara kai hare-hare. Ƙungiyar 'yan tawayen M23 ta yi watsi da zarge-zargen da ake mata marasa tushe a kisheshe. A cewar mai magana da yawon ƙungiyar Lawrence Kanyuka a wata sanarwa. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da wani jami'in diflomasiyya Amurka a ranar Talata sun faɗi cewa suna da bayanai game da kisan farar hula a kishishi da lardin North Kivu, amma ba su ba da cikakken bayani ba. dukansu sun dai buƙaci a gudanar da bincike. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na gaba shi ma kan zaman lafiyar. kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar kano a yayin zabuka ya ce yana aikin tsara wani taron masu ruwa da tsaki da shugaban kwamitin zaman lafiya na ƙasa janar abdulsalam abubakar zai jagoranta a kano sai dai kwamitin ya gargaɗi shugabannin jam'iyyun siyasa da 'yan takara a mataki daban-daban da su kiyaye lafizansu yayin tarukan neman ƙuri'ar jama'a daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto Kwamitin wadda ke karkashin jagorancin Farfesa Ibrahim Umar ya bayyana damuwa da kakkausan harshe game da yadda wasu daga cikin shugabannin siyasa a Kano ke ƙoƙarin dumama yanayi a jihar ta hanyar furta ƙazaman kalamai da ka iya tunzura magoya baya da sauran al'umma mazauna jihar. Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya da ke kula da ayyukan sakatariyar kwamitin ya ce shugabancin kwamitin ya bukaci komin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki su tashi tsaye sosai domin ɗaukar matakan da suka dace. kwai shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas yana wasu munanan kalamai abin da yake da alaka da tada a zaune tsaye a jihar Kano na maganar ko a mutu ko a rai wannan muna ganin ba abu ne wanda yake mai daɗi ba sannan abin takaici kuma sai maka ga shi ma kuma shugaban jam'iyyar NPP yana maganganu makamancin irin wannan wannan shine abin da ya fara tayan mana da hankali sannan kuma muka ƙara samun wani rahotanni na an shiga wasu wurare ko wasu gidaje a wasu unguwanni a jihar Kano an fara ƙoƙarin yadda za a yi a ci mutuncin wasu ko kuma a lahanta wasu ko kuma a taya musu da hankali. Gargaɗin kwamitin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano Alhaji Abdullahi Abbas ke ƙarin haske akan abin da yake nufi da waɗancan kalamai nasa na baya. Tsiyatsiya ina ta faɗa takobi ce mashi ne ko bindiga tsiya-tsiya bahaushe sai fasara min tsiya-tsiya in an ce tsiyatsiya tsiya duk da za a yi duk ko ta halin kaka za mu zo mu ci zaɓe sai mun jefa ƙuri'an mu sai mun kare ƙuri'an mu amma duk wanda yake bahaushe ne ai ya san magana ake ta dagewa za mu duk abin da za mu ci zaɓe duk abin da ya kamata ganin cewa a matsayin ka na babba me yasa za ka yi amfani da kalma irin wannan wacce take alamta yanayi na tarzoma ai a waje ne na siyasa saboda kalma ce ta 'yan siyasa kuma nake gawa 'yan siyasa kuma a fagen siyasa tuni dai masu kula da lamura ke da ra'ayin cewa gargadin kwamitin zaman lafiyar na kano a wannan lokaci tamkar fargar jaji ne la'akari da yadda waɗancan lafuza suka fara mummunan tasiri a tsakanin magoya bayan siyasa. Ba mu fargar jaji ba, wato abin da ya faru shine tintintin akwai abubuwan da muka fara yi daga mu mu na jihar Kano da ake cewa Kano Fish Committee da kuma kwamiti na ƙasa mun fara tarurruka a nan Kano na mutane masu ruwa da tsaki a kan wato shirye-shirye na samar da abin da ake cewa wato sa hannu ta yarjejiya na zaman lafiya muka yi wani zama na musamman da 'yan takarkaru na gwamnoni sannan shi kansa jan abdulsalam abubakar zai zo da kansa da sauran wasu mambobi na babban kwamiti na ƙasa wanda za su zo saboda haka wala ba fargajiya aka yi ba har akwai taro da muka yi wanda wata tawaga ta zo wadda take daga turai da su da 'yan takara kuma an tattauna duka wa'in abubuwan kuma aka tattauna barazanar da ake ganin zai iya kawo abin da zai shafi zaman lafiya. Kwamarad Ibrahim Abdullahi Waye kenan na kwamitin wanzar da zaman lafiya a jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Kwari. sai kuma jihar borno inda za a maida fiye da mutane dubu goma sha ɗaya garuruwan da suka fito daga ƙananan hukumomi takwas na jihar yayin da gwamnatin jihar take ci gaba da rufe sansanonin 'yan gudun hijirar wakilinmu a maiduguri a haruna dauda biyu na dauke da ƙarin bayani gwamnatin jihar borno ta ce ta so mai da wasu 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba su da su zuwa garuruwansu na asali da yanzu haka ta fara jigilan waɗannan mutane fiye da mutane dubu goma sha ɗaya ne da ake sa ran za a kwace zuwa garuruwansu na asali bayan rufe dukkanin sansanin 'yan gudun hijira da gwamnatin jihar borno ta yi tun a ranar 28 ga watan yuni wannan shekara ne da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya bayyana rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin maiduguri a hukumance wanda aka kwashe wasu daga cikinsu wasu kuma aka na ɗauki lokaci saboda dalilai na tsaro alhaji umar usman kadafur shine mataimakin gwamnan jihar bondo da kuma ya kaddamar da kwashe waɗannan mutane a sansanin yan gudun hijira da ke gubiyau ga dai abin da ke cewa in ka lura wannan eh, kokari da ake ta yi a karkashin jagorancin shi gwamnan borno professor injiniya babagana umar zulu da kuma akwai organizations kamar su vsf wanda suke tallafawa wannan process din su suke taimako da gwamnati kuma su suke ake kokari daga jami'an tsaro su ga cewa bayan an tsare wuraren nan za a ja gyare-gyare kuma a ba da tallafi wa mutanen nan da za a mai da su gidajensu a mu kullum a mu na gwamnati mutanen nan ne suka zaɓe mu dole mu yi kokari kuma mu ga cewa mun yi kokari mun mai da su gidajensu domin halayen da suke ciki kowa ya sani ba kullum bane za a ce a dinga ba da tallafi wa jama'a dole ne mu yi kokarin mu mai da su gidajensu mu tallafa musu an dai kwashe waɗannan yan gudun hijira ne dai da tallafin gidauniyan nan da ake kira victim support pound karkashin jagorancin mataimakin shugaban gidauniya wato ya ba su mashin lawal alawu mai ritaya dubu sha ɗaya da ɗari bakwai da sittin da biyar to mun ba su dai kowane gida mun ba su dubu ɗari ɗaya da kuma mun shirya musu kuma abubuwan da za su yi amfani da shi in suka koma kaman katifa da abubuwan da za su yi amfani da kuma jarin da nan da shekara uku muna da wani ah, yanda muka dai shirya za mu taimake su da yanda za su koma da rayuwansu da yadda za su iya zaman lafiya da kuma makarantunsu da za su koma kuma muna nan muna shirya da yanda dai eh, mutanen asibiti za su duba su da akwai mutane da yawa a cikinsu da suka samu matsala da rayuwansu da tunaninsu da abubuwan da suka gani a rayuwansu mu gan cewa dai za a duba su da kyau kuma su dawo yanda suka saba da rayuwarsu kafin duk matsalar nan ta faru. Ko ya mutanen da ake kokarin mai da su zuwa garuruwan nasu ke cewa ne a yanzu? Baba Yabe. Baba Yabe. Ah. Daga marta kake ga yau za mu yi da ku gida. Ya kake ji? Alhamdulillah na gode. To tun yaushe ka zo Maiduguri? Wannan shekara ka zo Maiduguri? Shekara da goma na zo. Ka zo gudun hijira eh, Maiduguri? Eh. Ka zo da 'ya'yanka ne da eh, matanka? Eh ni da 'ya'yana iyali duka mun zo nan. Eh, tun lokacin kuma kuna cikin maiduguri eh. a wannan kam na gubiyo kam din eh gubiyo kam sakara tokos. amma na sunan ki ya kalti musu alkali ya kalti ko so eh. ya kuke ji za ku koma garin eh gaskiya akwai mun ji daɗi gari yayi kyau kuma kashi mun samu kaya kala kala wallahi mun gode ma Allah mun gode ma gwamna mun gode ma yan kungiya Eh. ga shi ganin cewa za ku kamar shekaran ku nawa nan a cikin wannan kam eh ni da man lokacin da nazo na sauka a gidan kanina ne ina cikin gari sai na ce kai bari in zo in na da yan uwana ina da shekara biyar anan shekara biyar kenan eh Me gidan ki bayyana yana wai yo me gida na an kashe shi a kwanda ga gona eh wallahi eh wallahi ya bar ni da yara da jikoki yaran ki nawa eh ina da yara guda shida ina da jikokin gida guda fudu wasu mutane da rikicin boko haram ya daidaita kenan da kuma ake mai da su zuwa garuruwan su na asali musamman ma garamar hukumar Marte da ke nan a jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu dan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Lokaci yayi da za mu yi waiwaye wanda aka ce adon tafiya yayin da wannan shekarar ta fara mana sallama. To a watan Janairun wannan shekara ta 2022 ne mai ban kwana shirin yanayi ya yi duba a game da matsalar gurɓataccen iskar da al'ummar duniya take shaka wanda masana suka alakanta da matsalolin lafiya da maɗumamar yanayi wanda ya haifar da matsalolin sauyin yanayi da dama da ake fama da su a faɗin duniya. Kamar yadda ɗan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya shaida mu a wannan lokacin. su kasashen nan da suka ci gaba su ne suke amfani da manya-manyan motoci su suke amfani da duk abubuwa da suke jawo gurbatar yanayi domin mu a afirka da sauran kasashe masu tasowa talauci ma ya ishe mu wutar ma ba a samu ba ta kai wani kashi talatin da za a ce kowa ya samu wuta da har za a iya amfani da wa'annan abubuwan da suke ma jawo gurbatar shi yanayin ma a sakamakon fitar da wannan sinadari na carbon to akwai kuma noma wanda ita ma tana daga cikin abin da yake kawowa da kuma kiwo da ake yi kuma duk kasashen nan da suka ci gaba su ne suke yin abubuwan a kaso mai yawa To bayan samun nasarar amincewar kasashen da suka ci gaba a game da bada diya ga kasashen da suka fi fama da matsalolin sauyin yanayi a wurin taron COP27 na tuntuɓi kwararre kan al'amuran sauyin yanayi daga kasar Nijar Dr. Abubakar Mamman yanzu game da manufar wannan yarjejeniyar da aka cimma a watan da ya gabata. inda aka sani aka yi raskona a ganin cewa lalle gashi dalilin irin wannan ambaliya ce ta zo ta kawo wannan dandana za a sa abunda mutane za su yi su mai da gidajensu a gyara su yadda ba za su koma rayuwarsu yadda ya kamata in an yi asara su kayan gona ne su ma ana iya lissafin a gani dan saboda ana ganin cewa kamar wani irin yaki ne wanda yake hallaka mutane da dukiyoyinsu kenan ya zamanto cewa mutane sun bannata dukiyoyinsu a maida musu yanda su yi su mai da su ci gaba da rayukansu bisa kan yanda da ma kaman an samu wata ambaliya ko kuma an samu wani hori ko kuma an samu wani inda ƙasa ta tahi bisa kan ruwa da ya zo ya tahi da ƙasa da abin da mutane suka shibka na cikin gonakansu ya zamanto cewa ka bar su a haka. Inda aka bar su a haka abin da zai kawo tashi hankali in ya ka tashi hankali kuma mu kanmu dole sai mun shiga cikin abin nan muna so ba mu Kun In ba mu yi ba haka kuma su isko mu inda muke. Gaskiya mu dai muna alfahari da wannan ko da yake akwai wa'ansu kasashen na turai wanda suna ganin cewa wannan abu kuma zai zama to kamar wata hanya ce ta inda za a yi amma ah, hmm. dai kuma ta kaje ta kaso yanda za a yi alhamdulillah tunda dai wannan an san cewa yau a kasashen mu mutum ya zauna ba ba ka san hawa ba ka san sabka ba illolin mamaye ne ya sa ta bannata gonakanka da albarka da adakwai a ciki To sai dai kuma akwai wani rukunin masana da suke ganin yayin da aka yi nasara kan ba da diya a taron na COP27 shugabannin kasashen ba su mai da hankali kan batutuwan da aka fara tattaunawa a kansu a taron na bara ba lamarin da barfisa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi bayanin cewar. yarjejeniya da aka cimma a taro na COP26 na bara kenan. Wannan taro ya mai da hankali ne akan yadda ake ganin manyan kasashe za su rage samar da ita wannan iska wanda za ga ba shi da bambanci gaskiya da abin da aka tattauna bana ba wai an ya da wannan ba ne za ka ga kamar ci gaba ne domin abin da aka yanke shine idan muka lura za a ga a sauyin yanayi yanzu ya riga ya ci karfin tattalin arzikin duniya kuma har ya na samar da manyan matsaloli ga kasashe na duniya to kaga kamar ci gaba ne sai dai kaga an yi gudu maimakon ka dinga cewa a'a a rage a rage kamar ci gaba ne na wannan tattauna da aka yi a yanzu sai muka kalli abun daga kaulin cewa ai wannan ci gaba na sauyin yanayi yana kawo matsaloli musamman ga mu ƙananan kasashe to kaga kamar mu mu aka hanga ko musamman wannan taro kaga an yi shi ne a nan kasar egypt ya zama an kalli matsalolin da mu kananan kasashe muke fuskanta na harka so ba zai zama ga wani taskaro ba ana ganin dai kamar ci gaba ne na wannan kuma a yadda ake wa'annan abubuwa batu ne guda ɗaya amma gaskiya yana da rassa da yawa kuma kowane reshe aka ɗauka za ka ga cewa al'amari ne da yake da matukar amfani kuma ana ganin cewa idan aka kalle shi a haka za a sami mafita To shi kuma Comrade Sama'ila Umar Bima shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative da ke Gombe ya bayyana cewar akwai bukatar da ke akwai ga al'ummar jihohin Bauchi da Gombe inda aka kaddamar da rijiyar mai na kulmani su fahimci cewar samun mai a yankin da suke yana da kalubale kamata su kiyaye domin suna da ruwan suna da kuma dazuzzuka manya wanda shi karan kansa dajin wanda ake da shi yana taka rawa muhimmi wajen rage gurbatan iska yana zuke gurbataccen iska yana fitar da mai kyau amma namu nan kuma bamu da bishiyoyin ma bishiyoyin sun kare don saboda yawan sare-sare gwarkin makamashi da zamu yi amfani da shi wanda mutane mu yawanci an dogara ne ga amfani da itace ko gawayi iskan mu zamu samu matsala na dumaman yanayi tunda kin ga aikin nan da za a yi zai kawo dumaman yanayi saboda zafin na'urori da za a amfani da su tun wannan za a amfani da injina ne sannan bamu da bishiyoyin da za su rage wannan matsala na dumaman yanayi sannan kuma ruwa a wurin dama ya yi nisa ballantana su mutanen da suke nan kin ga za a iya samun matsala na kullan cututtuka saboda zafi na wurin da zai sake kawo wanda babu shi dama sannan manoma za su sake fuskantar barazana na karancin abinci saboda sinadarin da za su yi amfani da shi zai kawo matsala gurbacewar muhallin har ma ya shafi amfanin gona da ake da shi gaskiyar magana shine guda na farko da za a yi tukunna ne dole ne a faɗakar da al'umma da suke wannan yanki din su fahimci duk da nasarar da aka samu wannan rijiyar mai a wannan yanki to muna da kalubale su fahimci wannan Mai duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana yiwuwar tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin akan kawo ƙarshen yakin Moscow a Ukraine, amma ya ce har yanzu bai ga wani abu da ke nuna Putin na da niyyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe wata goma ana yi ba. a shirye nake in yi magana da putin bayan na tattauna da kungiyar tsaron neto a cewar biden a wani taron manema labarai a fadar white house bayan ya yi wata tattaunawa da shugaban faransa emmanuel macron a kan ukraine da wasu batutuwa. amurka ta sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an koriya ta arewa su uku da ke da alaka da shirin makaman nukiliyar koriyar bayan gwajin babban makami mai linzami mai cin dogon zango da pyongyang ta yi a watan da ya gabata baitul malal amurka ya ce sunayen mutanen john tuho da eugene da kuma kim sujel waɗanda dama ƙungiyar tarayyar turai ta fadda a matsayin waɗanda za a sanya wa takunkumi a watan afrilun da ya gabata wasu 'yan majalisar dattawan amurka daga manyan jam'iyyun ƙasar biyu su fiye da arba'in sun gargaɗi ƙasar china akan kada ta ɗauki wani mummunan matakin murƙushe masu zanga-zanga a ƙasar suna mai cewa yin hakan zai yi babban illa ga dangantakar da ke tsakanin amurka da china a wata wasiƙa da suka tura wa jakadan china a amurka king gang sanatoci 42 a ƙarƙashin jagorancin jeff markley na jam'iyyar democrat da sanatocin jam'iyyar republican mitch mcconnell dan sullivan da todd young sun faɗi cewa suna bibiyar zanga-zangar da ake yi a china sosai To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a wuni lafiya. Bissalam.